الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا نجري ما الهمس فإن شاءكم ga watan muharram hijira 1441 wanda ya dace da daren sha biyu ga watan septemba ailun 2019 allah maɗaukin sarki marasan ukura ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na sharhu ibn aqil muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ba mu gushe ba muna cikin babul mausulatul ismiya al-mausulatul ismiya mausulai na suna za mu tashi daga inda mai littafi ke cewa bismillahir rahmanir rahim والأشهر في ذو وأن ذو ماذا يقول أنت؟ آه،, آه بابو أتعرف من أمكم أنت هذا؟ وأن ذو شيء كهرشم كهرشم أي أنا فهمته؟ yawwa ka ta asalin zu yana nufin sahib a ce zu mal zu ko ma'ana sahibu kowa sahibu ilm amma su kabilar tsai'u suna da wata ma'ana daban da suke ba wa zu banda kasancewanta sahib suna ba ta ma'anar menene ismin mausul ta zo da ma'anar allazi wadi yawwa eh zo na kabilar tsayi wani da gaske ta ya ce wal ashharu fi zu domin mun yi maganar zuɗin da muka ce wa lura su tsaye istimalu zu mausulatan aka muka yi ta magana muka yi ta magana har muka zo nan ku yawwa wal ashharu abinda ya fi shahara wato a kabilar ɗai'u ɗin kenan a wurin ƙabilar ɗai'u abinda ya fi shahara fi zu game da shi wannan zu din a matsayin matsayinsa na abinan ismul mausul ai fi zu hazihi a cikin wannan zuɗin ani al-mausula zu wanda take ba da ma'anar mausula wazi ko bu mausuliya ma'ana zu da take ma'anar allazi shine an ta kuna mamniyatan ta zamanto mamniya halinta na ƙarshe ba ya canja wannan shine ma'anar mamniya hmm? an ta takuna mabniya ta zamanto mabniya wannan shine fi shahara amma wa minhum amma daga cikin kabilar ɗayyu akwai waɗanda mani uribuha suke lirabinta wani lokaci ta zamanto zi wani lokaci ta zamanto za gwargudun da lirabi an fahimta kamar da ake lirabin eh, abin nan zu بمعنى صاحب واضح شينا منهم من يريبها بالواو رفعا daga cikinsu akwai da ke irabin zuɗin nan da wau a lokacin da take halin rufu'a kamar ka ce ja a zu ƙala hazar kalam ko ƙara alkitawa wato ja allazi ƙara alkitaba kaga ja a fi'ilun ne zuhu fa'ilun wal fa'ilun marfu har kuma shi ce ra'aitu za ƙara alkitaba kaga ra'aitu fi'ilun wal fa'ilun za maf'ulun biyu na ƙulu bihi mansu shi ka ce min za ra'aitu za ƙara alkitaba ko marattu bi biyu قرأ الكتاب مررت فعل وفاعل بي حرف جر بي مجرور بذي وعلامة جره هذه الياء واضح تام شنو معناه بالالف نصبا أكرم تاشد ألف أشي ذا اهالي أه، أهال النصبة wato a lokacin da yake mauki ko bigire na nasba wadda ya ijarra sannan a sa mata ya zamanto zai a halin jarra amma da muka ce mararta bi zai ƙara alkita ba hmm? fa ya ƙulu gama misalin fa ya ƙulu ja'ani zuƙama a ja'anin da zai ƙama za a ni zu kama kaga nan zu saboda marfu'un ne yana nan fi halati fi halatin rasti saboda fa'ilun ne wa ra'aitu za kama wa ra'aitu za kama za a nan kuma yana ne fi mawqin nasbi wadi saboda maf'ulun bihi ne wa maratu bi zi kama nan kuma yana nan في موقع الجر فهو ده مجرور المي بحرف الباء وهذه فتكون مثل ذي كينا او انا لو كتي ذو اي اي اي ادينا سيت زمانتو تمكر ذي تتكي زوا او لندك العربة بمعنى صاحب وقد روبي قوله ها أه؟ an ruwaito faɗansa فإما كرام موسرون لقيتهم فهسبي من ذي عندهم ما كفانية قال شاهد من ذي كذلنا an karanta shi ne ta ɓangaren ƙabilar ɗayu masu lirabi masu zuɗin don nan ta ya ce da harfin min amma ga wanda suke daukanta ya ce kaga da ce fa hasbiya min du indahum yawwa wayannan baitoci ne na wani mawaki da ake kiransa manzur bin suhaib manzur bin suhaib Ƙasida ce mai tsawo yana tunanta halayensa kafin wannan baiti akwai wani baitin a sama da shi baitin yana cewa don shi ne kusan farkon wannan maganar yana cewa walastu bi hajin filƙira ahla manzilin ala zadihim abki wa ukil bawakiya fa imma kiramun baitun kenan da dake fa imma kiramun musiruna laqituhum fa hasbiya min zi indahum ma kafaniya akwai zubaitoci biyu kuma ƙasa. yana cewa wa imma kiramun mu'siruna azartuhum li'amun faddakhartu haya'iya وإرضية أبقي ما ادخرت ذخيرة وبطنية أتويه كغير دائية shi mawaƙi ne a mai mutunci asalin mawaƙa zamanin da can can kafin zuwa islama kai da bayan zuwan islama har yanzu ma dai haka ba tun da masu fusaha ne suna cin mutuncin kowa in sun ga dama ko su kira sunanka bolo-bolo ko ba su kira sunanka ba amma duk mai hankali da ya san ka ya san alaka ku da shi da su ya san cewa da ka aiki yi ko to saboda haka da yawa daga cikin mawaka in sun zo abin nan sun kunce ka in ba ka ta musu ba a sai za su je su ma waƙa su zage ka to shi ba daga cikin waɗannan ko shi ne yake cewa walastu bihajin ni ban zamanto mai zambo ba wali bi bihajin ban zamanto mai zambo ba filkira game da ɗawainiya da ake wa bako alkira shine hidimar da ake wa bako a musulunci kuma ko ba kafin musulunci laraba suna dai girma wa bako kuma kamar da kuka sani musulunci idan bako ya zo matukar dai babu wata cuta babu wani dalili asali shine dole ka karbe shi ka girmama shi idan ba wata cuta a fili yana da dama ka saukar da shi har kwana uku ya kwana uku ya isa kwana uku duk abinda ka kara wannan bisa isaninka ne an fahimta? Ko kwanan farko abinda annabi ya ce shi ne a mata miya a mata abinci na musamman in ma a gidanka misali a nan mu ce dama ɗan kifinka ɗan eh, abin nan eh, mai sunansa banda ko me za a ce ɗan banda kake ɗan samu ɗan alayyahunka kuma ɗan shinkafanka ko ɗan garin kwakinka ko wani abu dai haka in kai bako ranan farko sai a sake miya a yi jan miya samu manja samu ɗayanka kaza wannan dai wani wajibi ne da shari'a ta wajabta maka domin kai wa bakon idan waye ne ma da ya san shari'a baka masa ba yana tambayan ka don me yau kwana na farko kenan kuma duk abu miyan nan ba ta canja ba <laughs> an bayyanta yawwa wannan kwanan farko kenan kwana na biyu wannan yana kana iya ba shi irin abin da kai ma ka saba ci kwana na uku haka an gama kwana uku to yi ka ce masa to kenan kuma yanzu sai ka tattara naka yana ka kai gaba an inda yawwa to alkira wannan hidima da ake wa bako da mai gida ke wa bako laraba suna kiransa kira alkira hmm? kaga harkar larabci wani lokaci wasu lasu suke canja ma'ana in ka ce alƙura ya zamanto me ya zamanto garuruwa ko jan muƙarya yawa in kai wasali ƙasa sunan ya canja hidimar da mai gida zai wa baƙo shi ake kiransa alƙira abinci da zai bashi duk da wani abu na kyautata masa ana kiransa alƙira to shi ne ce shi walastu bi hajin filƙira ni ban zamanto wanda zai rika zai wa zai yi zambo ba saboda kawai hidimar bako ba min ba wato ala manzilin ba ai walastu bi hajin ala manzilin fil qira ban zamanto ni mai yiwa mutanen gida wato masu masauki na zambo ba kawai saboda menene saboda kira in ba su min ba in ce zan zage su ko ba su yi abin da ya gamsar da ni ba in ce zan rubuta waƙoƙin zan zage su a'a ban zamanto mai yin haka ba in zage su ala zadihim wato ba zan zage ba zan game da kira ba zan musu zambo ba a kan zadinsu zadi yana daukan guzuri yana daukan me abinda mutum ya mallaka duk abinda ka mallaka in ga dama za ka kira shi zad don guzurinka ne ka mallake shi kana iya eh, kyautar da shi kana iya amfani da shi wazi yawwa saboda haka Eh, mai waƙa nan da ya ce za zad yana nufin abin da suka mallaka a kan mallakarsu ban zamanto mai kushe musu ba akan abin da suka mallaka a kan dukiyarsu afki na tsaya ina kuka wa ukil bawakiya har ma in sa masu kuka ko matan da ke tare da ni su yi kuka saboda kuka na don mun zo ba a saukar da mu ba yace dalili kuwa da ya zamanto ni kan kira ba zan yi zambo ba domin ai abu ɗayan uku ne mutanen nan da na bakunce su ta in ma mun ko da zamanto masu karimci ne masu kyauta ne mutanen kirki ne na mawadata ne sannan mutanen kirki kun san ana ya samun mutumin kirki a bai da shi saboda haka sai dai ta fama da wahala da bakin ciki ya samu bako da yake sai girmama shi ba abin da zai iya yi zai shiga kunci don karim ne asalin san mutumin kirki ne yana sai kyautatawa duwan da ya cancanci ya kyautata masa sa'annan kuma za a samun mutum karimi mai karimci sannan kuma moses yana da shi saboda haka zai kyautata bakonsa zai masa hidimomi sosai sai ya gamsu to shine ta fa'in ma kiramun musiruna laqituhum domin masu saukar da ni ai ɗayan uku ne ko dai su zamanto musiru na mawadata masu kirki ya to mawadata ne masu kirki na na zo na same su na sauka wurinsu ko na gamu da su to saboda haka tun da su mawadata ne masu kirki za su min kirki saboda haka fa biya min bi indahu ma faniya hmm? fa biya ya ishe ni kun gana ba mu ce fa biya ba ko wa zai gama wannan yasa aka ce fa hasbiya akwai wanda zai tuna hmm? ba don baiti ba a ah, kun manta wa zai tuna aula ya cewa fa hasbi ba shakka aka ce fa hasbi baiti ya kare amma kuma yanzu mun ce fa hasbiya wannan yaɗin mai sunanta na'am ya'ul idafa yawon idafa dama ana iya buɗe ta ba ta mata fata ana iya kuma iskanin ta ɗaure ta a larabci yanzu kana cewa fa ko fa mai waƙa nan ya ce fa don ya dace ma ya dace da mizanin baitinsa saboda haka fa min zai inda hun wato ai fa hasbiya min allazi inda hun wannan da ke wurin su wanda shine mahallin shahid mubi wanda ya zama to majruri aka nuna alamar jararsa shine ya wanda wannan kuma bangare ne na mugar ɗai'i a ta'amulin su gadu mafi shahara suna mai da shi ginanne amma kuma ma suna iya masa suna iya mai da shi mu'rabi wanda ake lirabinsa kamar da ake lirabin du wanda take ɗaukar ma'anar sahib saboda haka idan sun karimai ne abin nan da suka bani fa hasbi ya ishe ni ma ka fani abinda suka bani na ishe ni din nan na abincin da suka kamin na ci da shimfiɗi da suka shimfiɗa min na kwanta wannan ya ishe ni saboda haka gaba zan zage su ɗaya kenan na biyu wa in ma kira mun mu'siruna azartuhum ko kuma zan tarar da su mutanen kirki ne masu son kirtawa jama'a ne baki an ko za su da shi ni a matsayina na mai mutunci ba zan zage su ban ci dole sun je sun yi sata ko sun je sun yi bashi ko sun yi wane ne azartuhum zan ba su uzuri kaga kuma nan ina ba su uzuri ba maganan musu baitoci in zazzage su wa in ma li'amun ko kuma in zo in tarar da su mutanen banza li'am jam'u la'im an fahimta la'im mara mutunci hmm? wanda ba kyautatawa ga wanda mutunci ya wajabta a kirta masa ko wanda shari'a ta wajabta a kirta masa a kiran sala'im ana samun irin wannan mutane kada ka yi tare da shi ka yi ta jin kunya shi ba sa don haka yake ba abin da ya dame shi ko a gidansa ma ba zai iya ciyar da su sosai ba yana nan ya ajiye kudinsa a kawun ɗinsa a banki da wane ne da sauransu ko a cikin randansa ko wani abu da wane ne da sauransu ko shagalin kirki ba yi kuma yana mata da yara suna shan wahala ko a jikinsa wannan da ake kiransa la'in to jami'insu su shine ake cewa abin nan li'am shi shine cewa imma li'amun ko kuma ya zama to na sauka ne wurin mutane marasa kirki wannan kuma idan mutanen da suka saukar da ni halin su kenan to ga yadda zan yi faddakartu haya'iya zan ci gaba da tsare kunyata zan yi haƙuri da rashin kirkin su. iya dan zama da zan yi sa'an nan tafi kuma ba zan zage su zan bar su da halin su a baitin karshe na kawo muku duk baitocin ne saboda akwai eh, akwai koyar da kyakkyawan hali kuma ba taro aka zama ɗaya ba duk da eh, abin nan mawaka musamman kamar irin wancan zamani na jahiliya ga irin halayensu amma ba kowane lokaci ba shine cewa irin biya mun sake dawowa kan yawon ibafa ko وإرضي أطلي ما ادخرت ذخيرة ني إرضي متنشينا أطلي نكن أجيشي نكن وانزدشي نقويشي matukar dai ina cikin hayyacina ina cikin ɗan samuna kamar da nake ɓoye kuɗina ba zan yi watsi da shi ba yana nan kullum cikin mayanina ko cikin abin nan walet nawa ko cikin abin na wata jakata haka nake ɓoye mutuncina kenan ashe zaluntan wasu ko zambon wani shi ma menene wannan ba mutunci ba ne shi ne mana wa irziya ƙuɗɗimar da kartu zafiratan wa batniya a tuwihi kuma kasan ya ce na uku shi ne ko zamanta mutanen banza mutanen banza ta yi kaga wadda su kama masa abinci isasshe ba kuma suna da iko amma su kama masa abinci ba wannan kuma duk da haka ba zai zage su ba zai haƙuri shi ya sa wa batni a tuwihi cikin nan nawa zan naɗe shi zan riƙa naɗe shi ni kaɗai yiri da iya kamar da nake naɗe burgona ko nake naɗe mayafi na an fahimta mai mayafi yana kimtsa mayafinsa a duk lokacin da ya yafa shi ba zai jefar da shi ko ina ba zai kimtsa shi lokacin da ake bukata je shi ya kimtsa shi matuƙar dai ya san abin da yake yi to haka ciki na ma haka nake controlling sa ba zai tilasta min da wani abin da ba na so kamar yadda mayafi na rufa min asiri ba zai tilasta mini ba inda nake so haka nake tafiyar da shi kuma cikin mutunci to ciki na ma haka ne to mu dawo kan karatun mu ko mahallin shahid anan muka ce min zi indahum ay min alladhi indahum sannan zi din nan murad ne shi amma sai irabi da ya nuna cewa shi majalur ne wadi inda mun ɗauke shi a ɗaya ɓangaren eh, harshen ne da sai muke min du indahun ma kafaniya mala ya ce biliyayi kaga sai a karanta shi di da ya alal irabi a matsayin kalman da ake masa irabi kamar yadda ake wa du wanda yake ba da ma'anar sahih wa bilwawi alal bina in kuma za mu karanta shi da wau ne to a matsayin lafazi ne wanda yake mabni ala halatin wahida sai mu ce fa hasbiya min zu indahum ma kafaniya wadi to wa amma zatu sai kuma lafazin zatu tunda akwai zu akwai zatu ai ba kuma ta ba a tukan mu mun karanta su aiko to shi kuma ya yake domin dukan mun ce almashhur ne mai an yakuna mabniyan ko yawwa wa amma zatu amma kuma zatu wanda shi ma yana zuwa ne da ma'anar menene allazi ko ism mawsul فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونسبا وجرا أبن yake zama abin nan جامع تكنسا شيء معنى الفصيل هرشي من الجرامة كان ذات هرشي شيء ذات إن أجينا شيء أتمي إيه؟ على الضمي رفعا أهالي رفوة ونسبا كو أهالي النسبة وجرا كو أهالي الجرة أنجاني mislu zawatu kamar dai lafazin zawatu amma zatun ma wa minhum man yuribuha iraba iraba muslimatin daga cikin su akwai masu lirabin zatu ma lirabin wato jam'u mu'annasin salim akwai da kira jam'u mu'annasin salim wa san jam'u mu'annasin salim jam'u mu'annasin salim ba zai tunatar da mu A a'a babu ma'annar salim ja'un ma'annar salim ba ja'un muzakkar salim ba ja'un muzakkar salim shi ake rufu'ansa da wau ake nasabarsa da kasaran da jarransa da ya amma jam'u mu'annas salim shi kuma fa menene tukunna ja'un mu'annas salim إيه؟ نعم نعم من لا لا لا بيانزو باني لفظي لفظي ونديك جان أمان السالم لفظي نصر نعم أحسنت الله سنسي إن المسلمين والمسلمات كذا إن المسلمين المسلمين من جمع مذكر سالم والمسلمات مسلمات جمع مؤنث سالم مسلمات مؤمنات كاتبات قارئات جائعات ذاهبات باكيات تدون دي ونن قارئ انا كده جمع مؤنث مؤنث سالم توا شنو توا منه من يريد إرادة مسلمات اي إرادة جمع مؤنث سالم يعني شنو يا ya takaita mana abin ko ba sai su amfani da kalmomi da yawa amma gaskiyar lamari da abin da fi dacewa ya ce akwai wa minhum man yuribuha irada iraba jam'i mu'annasin salim an fahimta jam'i mu'annasin salim shine yarfa ad-dam ko ba haka ba sannan wayin yunsabu jarru bil kasr bil kasr yawwa za ka ce ja'at muslimatun ra'aitu muslimatin marartu bi muslimatin ko yawwa na'am yawwa eh amma kuma wurin lirabi yanzu muna maganan lirabi ne ba maganan abin nan ba wata me yasa ake kiransa ne tukunna ga tambaya me yasa ake kira ake ake cewa jam'u muzakkar salim jam'u muannas salim don me kun sani dalili shine jam'i yana zuwa ne kashi biyu jam'i ba shine plural ba duk abin da aka ce jam'i ne yayi akwai mufradin sa yawwa to akwai abin da ake kiransa jam'in muzakkar salim wanda dai yake da shi ma jam'u muannas salim akwai kuma jam'i wanda yake maksur mufradin nan yanzu kamar ka ce eh, alim alim mufradi ne singular ko katib mufradi ne ko yawwa a ga ainu ga alif ga lam ga min hmm? to mukassar wato jam'i da aka karya shi in an zo jam'in ba za a bar lafizan nan na mufradi gaba ɗayansu ba za a jina musu kamar ka ce ulama alim ka ce ulama kaga ulama ba jam’u muzakkar salim bane amma jam'u mu'annas salim ana nufin mufradin nan duk sa na mufradi suna nan sai a yi ƙarin wau da nun ko wau da ya an fahimta da nun in ko sai a yi ƙarin wau da nun ko ya da nun a wurin ja'un muzakkar salim alim alimun sai in za ka yi jami sai ka ce alimuna ka ka ƙara wau da nun saboda haka jam'u muzakkar ne amma salim na salim ba karya asalin ginin mufradinsa ba ƙari kawai kai ko ka ce alimina in halatul kasri abin nan nasbi ne ko halatul kasri ko ba haka ba to muslimatun ko alimatun eh alimatun ba mace kenan ba mufradi to na in kana son ka ka mata jam'i mu'annas salim nan kuwa me za ka yi me za ka tsara? eh alif ka ka kawo ni alif ga taɗin dama tana nan aiki sannan ka kawo alif muslima kafin ta ɗinka zo an fahimta to saboda haka jam'i kashe biyu ne akwai jam'in da ƙari kawai za a ƙara waune da ya eh, za a ƙara waune da nun ko a ƙara wau da ya akan mufradin sai ba da jam'i wani ana kiran sa lafiyayyen jam'i muzakkar ko za a ƙara alif wannan ya zamanto ne lafiyin jam'i mu'annas ko kuma za a kakkarya shi a ƙara masa sake masa structure shi lafazin ba ta wannan lokaci ya zamanto ne ba salim ba ba lafiyi ba kuma za a ce karyayyen jam'i an fahimta to yanzu a nan da ya ce iraba musulmatin yana nufin iraba jam'i mu'annasin salimin fa yarfa'uha damma ka ce menene ha ka ce abin nan hunna zawatu an fahimta kaga a wannan lokaci e, e, kabar ne hunna zawatu ko e, hunna lazina kaza kaza a wannan lokacin da kabar war kabar marfu kaga ka masa bamma a lokacin da kuma ya samu kansa halin nasba ko halin jarra sai ka ce zawati hmm? to shi ne mana wannan ah, zatu ɗin za ta zamanto zatu ko menene ko zati kamar da yadda ake irabin kamar da lafazin zawatu yake za masa lirabin muslimatin ma'ana za masa lirabin jam'u mu'annasin salimi shine farfawa bi dammati wa yansubuha wa ruha bil kasrati sara minti nawa to to za mu karanta abin nan ko za mu karanta baiti ɗaya. ko mu tsaya nan mu a yi tambaya kawai na'am mu tsaya ku ba laifi bari mu maimaita wal ashharu abin da ya fi zama shahara ko abin da ya fi shahara fi zu game da zu hazihi wannan zu din ani al-mausula ina nufin zu mausula an ta kona mammiyatan shi ne ta zama zamanto mammiya ginanniya ta ba ya canjawa wasalin ta ba ya canjawa amma wa minhum man yu'ribuha daga cikin su su kabilar ɗaiɗin akwai wanda ke ne ke lirabinta bilwawi raf'an ya mata lirabi da wawu a halin rufuwa wa bil alifi nasban ya mata lirabi da alif a halin nasba wa bil ijarran ya mata lirabi da ya a halin jarra fayakulu ya ce ja'ani zu ƙama ja'ani zu ƙama wa ra'aitu za ƙama wa marartu da zi ƙama fatakun misli zi a wannan lokaci kaga sai da zaman kwatankwacin zi wacce take zuwa bi ma'ana sahib take zuwa da ma'anar sahib ko ba da muka ce zai ilmin zai malin zai kowacin kaza kaza وقد روي قوله أرويت حقيقة أرويت مغنى المواقع شين قوله أي قول الشاعر فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا فإما كرام كودي يزمنت لقيتهم na gamu da su ne ko na zo na sanar da su ne kiramun musiruna masu karimci kuma mawadata a irin wannan yanayi fa hasbiya ya ishe ni min zai inda wannan da ke wurin su ma fa ni abin nan da suka bani ya ishe ni inda suka bani na tuna koshi ya ishe ni ba sai sun bani kare wato biliyayi a karanta shi da ya a ce min zi hmm? alal irabi kenan akan li irabi an masa li irabi da ya saboda majruri ne wa bilwawi ana iya kuma karanta shi da ya da wau a ce fa hasbiya min du indahum ma kafaniya wadi alal bina'i nan kuma akan gini an fahimta yawwa wa amma zatu amma lafazin zatu kuma fasahihu abinda falfasihu abinda yake eh, luga ta fasaha fiha akan wannan kalma ta zatu أن تكون مبنية إذا ما تضمنتم مبنية كما إذا يضمنتم مبنية أما في أما في شهارة غادي تضمنتم مبنية على الضم أكم ضمة رفعا ونصبا وجرا أهال رفع وأهال نصبا وأهال جرا مثل ذوات كما رجل زوات إذا ما لا زمنتم مبنية على على الضم في حالة الرفع وفي وفي حالة النسب وفي حالة الجر أما ومنهم من يريبها إرابة مسلمات أما لقد تشكي نسوك أو للأي أقول لك لإراب ذات ذا أقول لك معنى الذي وتموصول ذا لإراب لفظ مسلمات وإراب جمع مؤنث سالم وهذه أمثل إرابي دميه لضم في هالة الرفع عامة الإرادي دا كسرة في هالة النسب لكم هالة الجر واضح أو فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة تقدوبة ما التنباس التنباس ba wai al'aslu ba abin da yake farko dai tukunna kada dubi abin ba duk larawa ne suke amfani da zu ko da zatu a matsayin masul ba an fahimci abin wata kabila ce a yananniya kabilar ɗai yawwa sai muka ce zu din nan abu mafi shahara a kabilar ɗai'u shine a bar ta ginanniya amma daga cikin ƙabilar tsayu ko wanda suke lirabinta ita kuma za ta har yanzu a wurin tsayu din abinda fi zama fusaha a wurinsu ya fi zama standard a wurinsu ita ta zama tomamniya wancan mafi shahara ne akwai shahara daban ya zama to standard kuma daban ya kamata abin banta wannan yawwa ita za su abinda ya fi zama fusaha a wurinsu ta zama to mamniya a labbanmu amma kuma daga cikin ana iya ma li'irabinta hmm? li'irabin jam'u mu'annasin mu'annasin salimin haka ma zabatu don zabatun kamar allazuna ne allazina eh, alla'i ko allati zance sa'annan zata kuma yana daukan menene allati wabi yawwa eh wato na wuce wannan da ya tsaya kamar da ka ce marartu bizi ba ko bizi tsala wato ka ce marartu bizi kama ai marartu billazi karka manta zi din nan manan allazi ne yawwa mhm. in kuma ka ce marartu bizatu qama ko bi zati qama nan kuma kana nufin billati eh, bi zati qamat eh marartu bi zati qamat ko bi zati eh, eh abin nan marartu bi zati qamat nan kuma daidai yake da kace menene marartu billati qamat yawa ko marartu bi zawati qumna kamar nan gwada da yake da malartu billawati ko billawa'i ko billa'i kunna saboda duk karatun mu yau muna magana ne kan abin nan harshen tsayi wanda su suke kawo zu a matsayin ma'anar mai a matsayin ma'anar allazi akwai zu wanda dukkan laraba suke ɗaukansa a matsayin menene sahi yawa shi wannan ba kansa muke magana ba yawa shiwa sahib eh yura ma ya dama mana shi wannan mu abin nan muradi ne shi zaka ce abin nan haza zu ilmin ra'aytu za ilmin maratu bi zu ilmin dama dole ne wannan abin nan murad ne yawa jam'u jam'u aina shi ma jam'u maksur ne ai kana nufin wurin eh, abin nan nasa dama jam'u jam'u dole ya zamanto maksur ma'ana ba an karya wasu an shigo da wasu sabbin harufa ko an canja musu wurin zama in ka kwatanta su da mufradi to bari na ka ce jam'u jam'u na'am kafis ko abin nan kafis ko kafis turin banza eh duka zai iya ɗaukar ma'ana wannan turin banza la'im shi ma mutumin banza wanda zai bai san mutunci ba ayar da zama muku misali yawa shi abinda zai ba wa mutane masu hankali kunya ko mafi yawon mutane kunya da iradi shi wani ba shi ne ba shi ne damansa ba shi ne ajandansa ba ba su amma ta yi shi la'imi mushkilansa tana nan ne kan maganar ba da abin da ya kamata ya bayar ya kasa bayarwa shi kuma kistis zai zamanto ba wajen wannan ba amma yana da wani halaye haka ko na rashin kame kai ko na abu da sauransu amma la'im shi ma ka tafi karfi kan wurin kyautatawa kyautatawa da ake tare da shi na. eh ya sai faɗin wannan cikin darasinsa ba bukatan eh, abin nan ai mun riga mun haɗu kowa kuma ya shigo nan ya yi sallama don an gama komai yanzu muna tare ne yanzu don za ka yi magana kawai suka yi sallama ni kuma ka sake wajabta mini na amsa maka sallama a ita wannan jidali ba ga wannan ba ba a ganin ba a ɗauko wannan irin yanayi ba a majalisar annabi da sallallahu alaihi saboda haka in wannan duk wanda zai magana sai magana ba sai ya ce assalamu alaikum amma dai mutane da yawa sai ga saba da haka kaga shi yasa ni ba amsa sallaman nake ba

makaranta ne ta faɗin wannan na ji hankulan mutane don shi aure kasan bayarwa ne na ba da auren ko amfani da wani lafazi wanda yake na bayarwa amfani da wani lafazi wanda yake yake ba da manan karɓa kuma ko an yi shi da wasa ya to da gaske to in ka dubi wannan da zahirin abin da muke kira baiko wani ya ga ƙarar ne yana so saboda haka zai sai goro ya tura mutane Sai muna son a bamu muna son auren wanci su kuma su karɓi wannan goro bayan sun shawarwari family a aiko ne a ce to an bashi shi ne ta ya karɓa a zahirin haka aure ya kullu abinda muke faɗa shi ne eh, ko da ba niyyar auren al'adance ana tafiya kan kansa yanzu wannan ba baiko ne aure daban baiko daban amma da abinda aka ce shari'a ta riga ta riga ta yi bayaninsa to ku dole ko za ku gyara kanku ba za ku zo ku ce ku kuna da wani abu naku ba da za ku ture lafazan shari'a shi yasa muke cewa in ka faɗi haka a zahirin shari'a ga aure ya riga kullu kenan idan kuma baka da niyan dama auren ya kullu tun yanzu to kar ka yadda kai magana da abin nan mun bashi aurenta ko mun ba da ita gare shi kar ka faɗi haka ballantana ma har abin nan shi ma ya sake kawowa abin nan wani goro na godiya da sauransu na san duk akwai irin wannan ma'aiko eh bayan an je an tambaya an ce an bayar za a sake ma kuma a ce mun gode mun karba to a wani ba ku suke nan ba wanda ba a wannan duk da za a yi ba magana lafazi yawwa kar lafazi ya fito eh in da aure ya kullu a shi kenan duk wannan suna nan dama shi gado idan <coughs> idan an daura aure in an ce an daure aure ya kullu ɗaya daga cikin ɓangarorin aure mijin ko matar ta mutu akwai gado mijin zai gaje ta ko da ba zuwa kuma ita za ta yi idda za ta yi ta kaba zance za ta yi ta kaba amma inda auren ne ya kare an kulle aure ba saduwa miji ya ce ya sake kaga babu wani ne babu wani idda yawwa sannan sadaki ma kuma a riga an san ba a ci sadaki gaba ɗaya ba yawwa ta saboda ta haka hukunci hukuncin suke hmm. malala hmm. shi ne sigan ai sigan shi ne babba idan aka samu sigan kaga a baikon ai kusan duk shika cikin su riga sun cika farko dai a baiko waliyi ya shigo farko dai tukunna akwai siga sigar ita ce na nema an bani na karba wannan sigar ta fita ta zo dama wannan babbar kuma ce sannan kuma ga bangarori biyu ga miji ga mata sannan ga wani. don su riga sun haɗu shi sadaki sadaki shi ƙarfinsa ai baya da yawa sosai ta wurin tabbatar aure ko rashin tabbatar aure shi inda kawai yake bunƙasa kansa ko ya to zai iya kawo muku matsala idan lokacin da za a yi sigar a yi shi da sharaɗin kyauta ne kawai ba sadakin tunan ne auren zai ɓaci amma ana iya yin auren ma ba tare da an baci sadaki ba a sadu kuma in ma din idan aka rike aka daura aure ba tare da ambaton sadaki ba yanzu an zo maganar sadaki yanzu ya wuce na yarjejeniya tsakanin ku ku biyu ya koma wurin kwararru su ga kimar matar ilminta ko iya darajar gidansu ko ne abu dai haka da suke nuna sadakin ta dace da a ce kaza ko dubu ɗari biyar ko miliyon ɗaya ko ne abu mai kama da haka ko dubu ɗari ɗaya ko ne abu dai kwararru za su ba da abin ba na da kiransa ne kafin tafiye saboda haka shi sadaki inda yake samun ƙarfi lokacin da aka yi sharaɗi yanzu mutsin nan auren nan mun yi shi ba sadaki to wannan aure sai a ce ba mu shi a matukarin ba wannan ba ne za a gama aure duka ba ba tare da an bar sadaki ba a cigaba da abin nan illa da iyaka wani ana kiransa ne kahu tafri duk lokacin da za a yi magana sadaki sai a nemo ƙwararru su dubi darajar matar su ce tara za a ba ta ko a ba ta kuɗi a hannu ko a bi abin miji ba shi wani abu dai haka mai kama da wannan duk abubuwa ne masu yawa eh na'am na'am asalin wannan abu dai sigar sai a nemi dai da za a yi sigar a shafan ce kar ya zamanta akwai sigar ba domin farko abin da ya kamata ku fahimta shi aure ba kamar ciniki ba ne abu ne mai sauƙi kana ta zo ka ce wani ina son ka sayar mini da ƙyarka ya ce na sayar maka shi na aure ya kullu kowa ne ka mallaka mini ma ƙyarka ya ce na mallaka maka na karɓa aure ya kullu ba sai an yi da ka aurar mini na aurar maka na aurar maka ba aure yana kulluwa ma wani ka mini kyautar ƙyarka ko ka bani sadakar ƙyarka ya ce na baka kyautar aure ya kullu ko na baka sadakar aure ya kullu amma idan maganar sadaka ne da kyauta don kar a shiga rikici sai an baci sadaki wani ba ni sadakar ɗarka ko kyautar ɗarka kan kuɗi naira kaza na ba ka kyautar ɗata ko sadakar ɗata a kan kuɗi kaza aure ya kullu a fahimci abin yawwa na'am فما لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك